A zanta wasu da muryar Amurka Abuja, shugaban kungiyar Alhaji Umaru Gital ya ce don samun abin da ake bukata na aiki tukuru ya sa gwamnati ta tsara mutum ya yi ritaya in ya cika shekaru 60 na haihuwa ko talatin da biyar na aiki. Gital ya ce da shugaba da wanda zai masa mataimaki duk ya dace a haɗa masu sauran jini a jika kuma a duba cancanta ba tare da lalle sai an dage wajen duba arewa ba ne ko kudu. Tunda mun ga wasu arba'in talatin din sun yi gawan yana da talatin ya yi kowa ya ga abin da ya yi a shekara taransa baban gida yana da arba'in da wani abu kowa ya ga abin da ya yi a shekara takwas da ya yi shi buhari da yake da shekara arba'in lokacin da yake shugaban soja kowa ya ga abin da ya yi muka taru muka lura tunda membobin mu mun fi mutum miliyan biyu to ya kamata a yanzu tunda siyasa ya zo dole kungiyar ta motsa ta kuma jajirce mu nemi wanda zai tsaya a cikin mu ya nemi wannan shugabancin kasar nan da muke ciki ba wai don muna magana yan arewa ne kawai ba a'a muna magana Najeriya ne amma kungiyar na dattaban matasan arewa ne ba ta kai tsoffi irin na su professor ango abdullahi iyayenmu ba su kai na ƙasa da mu irin na, na, na shatima ba daga arba'in hamsin ne sittin idan ka kai sittin sai ka tafi na su ango abdullahi ko ka tafi arewa ka zata tufaru da yake magana kan lamuran tsaron shugaban amintattu na gamayyar matasan arewa nastura ashir sharif ya ce ko ma waye zai samu shugabanci sai ya ɗau dabarun a ciza a hura idan ba yakin nan ɗaukarsa aka yi lokaci guda ba ya zamanto irin ƙarfin sojin da ake amfani da shi a jihar zamfara shine a sokoto shine a kebbi shine a kano ya zamanto babu ta inda mutum zai iya fita daga inda yake ya kai wani guri sai an cin masa amma in ba haka kai ba za su gudda daga su koma can gurin shikenan sai kullum a ta kewaye akan haka magana a ce za a yi allah wadai da wani shiri da aka fara na nema ana sulhunta su nan ba daidai ba ne zalunci ne da kuma rashin sanin makama A nasa bangare mukarrabin shugaba Buhari Faruk Adamu Aliyu ya ba da baki ne ga 'yan bindiga da su duba kadun 'yan uwansu talakawa da kan zama mafiya ɗanɗana kudar rashin salama. Zaka kanca 'yan uwanmu su suke yi wannan ta'addanci saboda haka ina kira gare su su rufa mana asiri su yi wa Allah su yi wa annabi su daina wannan ta'addanci da suke domin za ka ga yawancin ma mutanen da suke wa talaka ne yan uwansu ba daidai ba ne muna kira gare su don Allah su daina amma idan ba su daina ba to ba mu da wani abu illa mu ma mu fito mu kare kanmu yadda hukuma take kokarin kare al'umma amma muna fata ma Allah a cikin ikonsa yawancin su musulmai ne yan uwanmu muna fata Allah ya sa su ji irin wannan kira da shugabanni suke da malaman addini kan cewa a daina wani abu domin kanmu muke cuta a matsayin mu na arewa duk da sai ranar 23 ga Fabrairun baɗi ne ake sa ran gudanar da babban zaɓe in Allah ya kai mu a Najeriya, tuni masu sha'awar takara daga manyan jam'iyyu ke bayyana manufa ta wa imma ɗorawa kan inda gwamnatin Buhari za ta dakata ko sauya wani sabon babi na shugabanci. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.